بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب الرجاء ngaba suku ya filo ya burbe katun yimini ya alhaqul mubin fi hadith rasul amin sallallahu alaihi wasallam iga na katun ya guba babu raja'i ga bukatu yanakin babu ne ba zai tiyan kauna ne ya gunye tsoci wani musulmi gaba kauna bai rama tsoci عن أبي هريرة radiyallahu anu عنه قال قال رسول الله صلى لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي رواه البخاري ومسلم أبو هريرة رضي الله عنه قتل صلى الله عليه وسلم قال lamma khalaqa Allahul khalqa ga lokacin da su kujin halitta ya ji ciji kwatana kataba fi kitabin so chaka da min litafiyo fa huwa indahu faukal arsh etiyan alarashi kiso ko kaba littafi wuce bo ga inna rahmati sabaqat yegun emi to ci wọn ṣi ṣe mi zo ke ga bẹẹmi ka ṣe ohun tuna yegun mi ajo ogbo ozuma bẹẹmi a ṣe ohun tuna yegun mi yegun mi ndo kunga kiyan ehun jemi yagumi nga kayin biyo kafi fushi na kafi ehun shi na bogo ke ga wayo yagun so ko kandoro mutatiya fushi umbo hadith al-bukhari bi muslimin أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة هافرها عن ولدها خشية أن تصيبه رواه البخاري ومسلم أبو هريرة سكوب ويويوغان gan wani tuci soko sallallahu alaihi wasallam fe gan gan ja'alallahu rahmata miyata juz'in tó ṣayẹgun pa etí ṣetún ẹgùn e wọn gan etí ṣetún káàkáì fa'amsaka inda otis atan watis ina tó ṣe máa yẹgùn ṣetún dín nílà adàbáhùn tó. So. wa anzala fil ardi juz'an wahidan mucaka sanni cin jinje famin zalikal juz'in ga yagun ninna na sokola bai jena kan sanni un shiga ya tara hamul khalaiku yito alita je da yagun da dojo yagun na wai da zan doci na to na dabba da yagun na ga bata na dina sokola bai yi na hatta talfaha dabatu hafiriha har dabba la ficu an waladiha ula ka giyan egiu dabba ji fibu bisha ya lamu giya ji nan ndoci ji gwapa allahu akbar na ji dai gwapa na daban na ji dai gwapa nan gi nan ku rakun dokoji gbata bisha ya lamu giyan ayila wuyegun ya gyajo hashiyatan an tusibahu wani bayan da ci wula bi ciwe lanwa giyu da re ebo egwa ndo ci betso giyu ma musiba ndo ci bede giyu bede giyu ma hatta dabba ekan waya giyu ekan waya giyu na dai hankali yana yagun ni na gagami ba re to daba ci ci da lagun yawa حديث البخاري ومسلم سكو musulmi soko سكو ya gbayayi عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha rawahu muslim daga ba abu musa su kube bayuyu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga kide inna allah azza wa jalla su ko na wuce be zante na yabsitu yadahu bil layl wa jaguta ya shi li yatuba musii'un nahar ebu zane liuba igidina mu ji tubu be bawin wa yabsutu ya bin nahar su soko jagwa ya gunta bin nahari igidi liya tuba musiqul layl e boze jule fi shine uje kiyo uje tuba wa katuba o lotun de de shi su ko ga wani tuwa ya ga e ba tina wa ji tuba wolo igidi ya shi wani tuwa ga wa yi ga mu fabe wani gato nna ji ufe ji faruwa ba kufin hata tatlu'a ash sumin min ha arbe lokaci na igidi abella daga yi lobo wani igidi maga Allah daga yi lobo oke ga eh ko tuba su foga da wani na feji faru e ko tuba li ta pata lutsu fona igidi ga Allah bai wani lona wani foci masu yin zandoro nga ira igatu e yi zandoro ade abira iza waji shayi bai yi gani wa baga fara kan ga fa ngala gai diye be kin be tuba yo bu je lokacin su to abena zan do cima bebe yu fujahata ete ngire ku gbani u shaba gu go gani gbani u le soko bo gbani u gazayo gbani u dilango gbani u zunga mono gbani matutu lawo ngala ne be batsariyan tutuya fuja tutun ngire ku aga gbani u shabo ne agu go gani ko tsaye bai kira ci bai ngala to na kan kilu ka fi ajali bena nuna ya kpawai wani gafara wadda da baton a fi ke yawon lada a fi fitule fi ziya na zan ce lega ya zautu ta yi da gaya gafi sun wanke lega ya buwa ga bata sauki ziga yawon

ga ciwo eshe ciwo wanda ya zaguru sokoji ya taya wanda ya zaguru sokoji ya taya annabi ayuwa annabi sokoni ya guki mula da batan bataru yau na bibiyar darajiyo na sokwa da amma wajen da ci ci ne na wani ya nabi ga shaddun nasi bala'an al'ambiya sun mal'amsal fal'amsal zai ji mace da agbota ga yin zawon gina ga yana ba su kujin bai zai ji fek babu ne bai zai ji fek babu ne ken dole ya gauji imanu bai tuguri na ta ga mace da ya gbota ne su ko ji sauki yi su ko sa imani ya yi. babu fadlil bukai min khashyati Allah ta'ala babu da ne ba zai ti fallana da ya tigi ya bude su sako na ke lawa tigi on ga wazire na dina tai ba mu manyan to ya zai je wona ya ti na fila ya عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان في ودخان جهنم صحيح رواه الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار أي لا يدخل النار zando allona la yalijun nara rajulun iza baka min khashiyati llahi na tige da su sokona la yalijun nara wa allona wa allona ebo ege oso ni ofe ti ti da su sokona dan wa zo je gbafigi ebo da su soko Allah akbar soko jan shiga yayi wo wazi je gba figi gba qur'anu je gba figi e gba qur'anu je e gba dan sallah e qur'anu je gba figi e aya na je ji tasiri yuna e gan soko na je won e gba e ji tasiri yuna fe pa e kiyama fe tigi fe pa e na fe tigi ga wato zai tigi e dasu da su so na alwa na wayi hatta ya oda labanu mina fi darih a face allaban madara na tiya na kanakayen dabba wani su ga jiba da dori ebe na kauna dole ga na wani ga nan gina kambe nuna ko nan ko ko rakun zumana boro abe kan zona abe yanan ko kan zo na ga ben wannan kiu da babu na kaya nan ko ngoto ya boro ga yin jingi no le wa eja wole fo wuce ya bai wai da tin yoto na a a ne ugwa ya kabo ya ya alamar zai tigi ita da su soko na to kendo de ben wa yana kan ya rakum nan ko nan gilo bayanan a caga zai cigi wa macici ba so ko na miji bori ya ba na na kan face wa alli na ya yi faki ya maya ya su ko jina ci gaya yi ga wala ya ji tami gubarun fi sabilillah wa dukhanun jahannam ga yabo na a caga wala ya ji tami gubarun fi sabilillah rumba na deza fe lokudana waye ka wado kanu jahannama gan be na jahannama ya a da ga ya za na ya ji bauta da ku da ya musulunci amma ga ga ke ku musulunci bo wa ga ga ya gungun ya kafiri shi kawai yau amma musulmi ji ga ku te wudo ji na ji ka ya ga ga fasiki ayo ko kafiri ayo ya hukunci ba amma ga musulmi ayo kin da dai boko haram ya wuza wangi ji ga ji jihadi ga kafiri ayo a musulmi ji kwaje kafiri da nan to yayin na ga kuma da tarifu fassara na je ku bata a ga gungun ya kafiri ji musulmi ja gun kafiri ji amma boko haram ji gayye so gayi ji a gayye teribe kafiri asali ji diga ya teribe a wari ji soji ya ne muna a tun kafiri gama yi musulmi ga sayyidina ali ji ta yi kafiri so ke ga ina la ya lasan tube na ekun ene ekun na unjin sunna na tuta ga jama'atu ali sunnati lidawati wal jihadi wal fasadi ya ya unji jihadi jama'atul fasadi ji e wani wa tuba. e ara ta ji bauta za wuci be de mituna mi wuci dina ce za e za nunu ba zuma funi wuci be de katanci gubatu asubahin kwata ya dami dina ce abe sunna adini ce ya ci na zaji ya gumi tawo ce tuna ya ba wuci kwata dina ga ji musulmi a ziki ji kwabici ga ganima ya diyo time ka zando di hankali na tewa ga dini annabi Muhammadu a wunna a ina laza kwazi ke kana gbare wallahi tallahi amitu ibe yeze agiri kwaje za zanno jo ga rayuwa tun bu da wani a ga zanna gabe arziki ne lokacin ni bi suna adini adini ya rigice mujan adini ya rigice mujan aza wuya ba ni be adini wallah addini da daidai nan addini annabi muhammadu wunna ka kafira a ga wajen wazi bai zo ni annabi ga zai tunda kin ya kafira jima wajo ga wajen wazi ka go musulunci a kiwo ga wajen a go dubi an a ga fe ya du alu agwa addini a wariji sokotu ibe anyi mai yatsuwa zake tuba ne ke ga zai lokuna rumba nun gofina to ga fe bayan wa kayu be na wuja annama bi ma na wa lona kendo zai tigi bo soko na lona na ti aga zai lokuda tile rumba ya zo bana wa digi wa lona ayo ne ugwa falla jihadi na mini ka'idan jihadi wa ya tishi mujin ya e tsogi ba rufe ta akpa mini e ya ga yalo jihadi dare tishi zi tishi kin abu fata ba ne zi kagbe soja ya arziki da goro zai shi musulmi ji zo dole sai bai yi zini zanne sai bai yi zanne ko ga zi tishi musulmi jikin bukwata sotoyin sokoto ya kaube zo sai wani ga e ya musulmi ji ya ji shiri ku amma zan da ci annabi ilimi ko bi arziki bi fitine bi ga magan azayi ku ya kan ga bi da ku nan je ku musulunci ci shi mu ci yankin su ga izaniya cinye musulmi da na yafi nan na da mini kaida mu ci na nabi Muhammadu wa yaye ba ku wannan sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radiyallahu anhu عن عبد الله بن الشقير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفي أزير كأزير المرجل من البكاء صحيح روى أبو داود ونسائي عبد الله بن الشقير صحوب بيويوغا ga ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ilo ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wanda tsohon nabi muhammadu feji salla wali jaufi azirun ma fewo azirun bi ma na south ma fewo berin do ci fe tiya edukun do ci fe tiya daga babu bakubo ga ka azirul mirjal ga ya wuce wuce na ma ma kwaye duku ya gbaku wunci na fetiya gbaku wani ko niyin wani wai ka aziril mirjal kewa ga gadduku na latana yana e ta wani ce nina wafe ga aga ya e tana ce niwa wasa sako tun ga ci aga mufe wa dushi mufe wa duku nyegi gi ga e ya sauta misali wa ga azirul rih ko azirun ra'ad bi ma'ana sautin ra'ad kin dai ra'ad ya ci na sauti ga da wani e za san bi fayi aziru ga da wani ya wuci ga da wani to ngo te ga to gi o so de gi o e wuci ko e za ga ci gi wa wuci ata kai cin de fe wo bere bi annabi muhammadu ne da sallallahu sallallahu alaihi wasallam kin do da ga dukun tanu ga bi wa fe wo wuci ya ina mi tanu sallallahu alaihi wasallam na yau wadda su soko ya nabi muhammadu na annabi tigi ya wadda su soko a anas bin malik radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى أبي رواه البخاري ومسلم في جمالكي سكو بيبويو يوغا ga tushi soko sallallahu alaihi wasallam bai gambe sahaba ne ga ubayyu na ubayyu ya gina ka umma qur'anu ba sarawin ta ce sahaba jo uga sayyidina umar jin feji zawangi sallar tarawih zamani mu ga wani ma ba annabi ba gabe sahaba ci wannan ga inna la marani an akra alai so ci jimi muhammadu rasulullah foro sallallahu alaihi wasallam an akra alai ba qur'anu yo sura kicin gamba yawo ga lam yakuni alladhina kafaru ga su ko ga mi ban yawo yo qal ubayyu fega ga wasan mani so ko cha mi tuyawe kala na biga nam eh, e so kwawa tun ya yami e gannan wa ubayyu kiji faru ya hon fa baka ubayyu ubayyu feje gba figi ubayyu feje ki feje gba figi hadis al buhari be muslimi na ugwa ga so China wacina wannan ga zai ke taciya sahaba jo ma qur'anu ba ma so ko can tsakai gan we so ko gami la sura na we ko le cin we na so ko jin yuna da mini Allah rama mu ci ko ya nabi Muhammadu jo sallallahu alaihi wasallam ngam na sayyidina Umar so gujin zawan wangiji tarawiya sai babu fadli zuri fi duniya babu da na ba zai falala ya hb jona yanzu bi je mu de falala sarawi ke ga uwa ije mu de falala ba so ci wa yazo la ije de boro sunna tawon yo ela tu tawon yo wori ku wo yo kan mm mi wunno mi wunno musamman ga pamba be fari be isegi isegi ri e karun amma wa de ci wa o ci wuken da na sayyidina abubakar wuna no da ga darju yo kendo na ibnu wafi wuna wa yi darja ya kendo na umar usman yi wuna wa yi darja na na adija da wani bai ba ta zanna ji dai je amma ya soko kan gawa dai falala yabo nan ga kawo bi ciwa bi ma na waga bi ciwo kawo ga dai na ta walotun soko da alijanna biyu na amma kawai bici ya kawo gai kuwa kan wa lotun da biyu wa lotun da ga anil mustawrid bin shadda daga ba mustawrid da gina shadda da radiyallahu anhu qal unga unga kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ti su ku sallallahu alaihi wasallam ga gama duniya fil akhira illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'u rawahu muslim gama duniya fil akhira ga waga ije lasa ta tube kiyama shiga ba ije dan ba ga wuwa na waga ke tsuwona cewa ga wote ciwa wayna annabi ga tsuwa da nan wa illa masalu ma yaj'alu ahadukum wayi kotun kuciya e na zando cimini ebola isba'ahu egwa gingini egwa ni mini gwa waji ujo mini gwa pere gijo won law fil yammi adan do wona falyanzur waga gwa gingini ni ladan do chile lobi mayarjiu kya lababo tiya yenuo ngato wale na lababo tiya ne yenuo na ngai jo eduna ke kpata na yi kiyama ke ga tukuci ya ce ga kai ukun tukuci kiyama wasu ije kwena za a ga ya za tukuci kiyama wana Allahu akbar mad duniya fil akhirah bai je dan kin ki ba kiyama mu ki je yau kin ki ba kiyama mu ije yi endo ne endo dan ije ba ne ogu satatu me kiyama ne kai ma be ga wi yen wi ko ton ko chi ze la gwa tetengi e gwa gingini wa de do e na ga ti ya bagu wona ije ga na wona ne ke pa ta e dun na na kiyama ha wale qur'anu ga arduha ka ardu samawati wal ard aw ka ardu samai wal ard ka ardu samawati ko epe alijanna zaini wi kendo epe iji ato epe beki na Allahu akbar so yayi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري عبد الله يجي سيدنا عمر سكو بيبويو يا ونسطو بابو وقام ga a hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi annabi muhammadu ga wafe mi kwace ofon doce fakala wuce hagan ga kunfi duniya ya wa abdullahi afe da ijo ka annaka karibu ke gana au abiru sabilin ko ezan dace zai tati zaune zai tati zaune cin fana zanna dai karagami ba to wakana ibn umar ibn umar wato na ladisin na bina mini boji na mutu fe tati ubana ya kulwa da fe ga ya zawon gizi ga idan amsaita ya gimi musulmi wa ga shi lozun falatan tadris saba ga tuba tima wa idha asbahta wa magatiba falatan tadirul masa ga tu lozun yema wa khudh min sihatika li maradik khudh min sihatika lafiya na sokuga ya wana ola lotu bi wani li maradika kafi ba tun biyu ya wana alafiya wa lagi kinigi babatan wa min hayati kalimauti ije na wele na u lagi kini yan tutu ke ga wa jamfani be lafiya wa yin kafi batun biyu kawai ya tunguru lona ngala nga lafiya lagi me batun bi ma'anar lotun be lafiya na a tora ne kafi batun biyu kan tunguru lona a ga ije le na ma yawayin rayi na dana kan facewa bai zana lọ́tún bí òtíkà tó ń tutù lábíyàwá wọ́n na tutù abí wọ́n kan tó gúrú lọ bàtà abí wọ́n kan tó gúrú lọ tó jẹ́ àǹfààní bẹ dáàmà náà kàfí lámàrin lọ́tún bí na ìtúdó yẹn al-buhari bẹ muslimi ngole na ga yi sahaba na lagan finga yayi ngole fasara ya nabi wani a ke na ke ga fe tututu e kan doro nga mala wa fe wa ju fe san za wangi to oga timba abi chipe kimbe tungurire nga na wala bi chipe kin na ga ugwa ga wallahi je emiayo wa mai tututu ye da lozo zai tututu ya na ji damuwa sallah gajin wajen wanda ya gan uda bai ji tuba abi hurairata radiyallahu anhu qaal samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'una mal'unu ma fiha illa dhikrullahi wa walahu wa alimun aw muta'allimun qala shaykhul albani hasanun rawahu tirmidhi abu hurairah sokube boyu yugan gan wani tu soko sallallahu alaihi wasallam gan ala arfu tambi esan tu yau inna duniya mal'una ije na wale da nan emi boci wori mal'unu ma e fi ha ina fi bona emi boci ga to yi mo illa zikrullahi sai dai ya tunye tsoci wa ma wala obe ne lamitu ne endoro na da alaka bai tun tsoci na a gan ya gawa majijebu wa alimun to man au mutalimun ko yi makanta za na ji a jiga wagwa a ga fobe mi boyin tsoci na tatiya ije wani ke ga yau za ndoro lo ije chatun soko batan ciji katwa nwu katwa na za na fa unda mi bore wadai ga ji shagala ewu ewu nzagiji nzagiji shawa shawa sallah etunguru pata de na wai sasu na bara cinci rayuwa zannabawa ne su kuci be kira ci عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها صحيح رواه الترمذي عبد الله يا مسعود سكوب يبيو يوغا ga ittaja annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu bai hallaci liyani ala hasirin ta yi tace annabi hallaci ta yi tace ubo fa annabi na kin daga ilele bubona wa kad asara fi jambi e tacin na di tasiri eriya zangonun letana wa tula ba ka sayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kendo dai za leta tembo a ji faru waga sawale riyan kembo je ba ka sana ko shegi ita caji tasiri ba ka sanya tuci soko abdullahi bin masudu gan kulna yi sahaba da fegan iga ya rasulallah ya wace soko lawita hazna laka wa ta'an uh walugwai waye ta ci wangiya waya na wafin litana alwata bi mana albisat ita tace na geganna na ta labawai kan sabuwa na fakal annabi feja ga ga mali wali duniya ki mewa mai izayen ki tombe izayen ma ana fi duniya mi muhammadu fedan jabani illa karakibin ke misali ya na e tucina ca gamiyo ista zalla ta ta shagara na da wawuru yi shi ya ci ma wani mi dai da zai lota tuci o mi ci leci gbando ya mi ci da fawuru mi sauru fana ma sun maraha mi fe lazan ai sun ma zahaba wata raka ha mfe luru nnawa a ci agha miyo hadisi turmizi wata zo ke ga lokaci mai kayan mai ware midan da bancin shi mi fa a ci gami la e tun etun bayin lojo e sanbo mi dan etun bo mi dan annabi sallallahu alaihi wasallam to na ga yi gurgudu karatun yau na yi karatu ya zo shidin nice ko ko ya shidin gubaci gwargwado ne ba na tsoci albarka hudu bai gaci mace na sako fagan bayin subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu